أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 waddalalatu marji'uha ila Allah yan uwa iyaye mata da muka haɗu a farfajiyar wannan makaranta kulliyatu abubakar maji daɗi al-islamiyya da ke nan wannan unguwa tsohon gidan mai girma ta bidan kabi dukki gwamna wanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma tare da uwaye mata a daidai wannan lokacin idan ba a manta ba yau muna ashirin da hudu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna ashirin da hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha shekara ta dubu biyu da da biyar. Allah cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu wannan farfajiya tare da iyayenmu mata da 'yan agajinmu da dukkanin shugabanninmu na wato kulawa da wannan karatu da yake yadda yake gudana akwai hafizu kitabin lahi wato gangaren aramma aran yahya abubakar argungu wanda muke gudanar da wannan karatun tare da shi akwai babban yayanmu malam muhammad abakar mera shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai wakilin sunna tv malam ahmad nasir shi ma muna tare da shi a wannan farfajiya ga 'yan agaji shugabanni na agaji da aka turo muna a nan suna taya mu wannan aiki agaji maza da agaji mata Allah ya ƙara marayuwa albarka yan uwa iyaye mata da sadda maka zo za mu yi karatu na kan ke maimaita muku cewa idan mun zo muna karatu muna neman alwar ku saurara kowa ya gane cewa mun zo wannan gurin ne domin makaranta ƙur'ani baya cikin ladabi da mutuncin ki a lokacin da ake karanta ƙur'ani kina surutu idan ana karanta ƙur'ani umarnin da Allah ya ba mu ne cewa mu saurara mu yi shiru Allah ya ce idan mun saurara mun yi shiru ba don komai ba Allah ya ce domin mu rabauta mu samu babban rabu don haka duwata take so ta samu babban rabo ta azurta duniya ta azurta lahira ta yi wa Allah biyayya ta saurari magana ta wanda yake saurari maganar Allah ya yi surutu ya yi harguwa ya yi kamance shi ne ya da ɗabi'a ta kararai domin kafirai su ne suke cewa duk inda ake karanta alkur'ani walagaw fihi la'allakum taglibun da ayi a yi hayaniya a ihu ayi yi shewa a kuwa ba don komai ba wannan shewar da ake da kuwa ta rinjaye karatu alkur'ani sai zan ba a jin karatun Ƙur'ani. wannan surutun da ake kawai ake ji allah ya dafin da mu da daidai muna cikin wannan sura mai albarka suratul shura mun tsaya daidai aya ta shida. يوزا بتاشي آية أربعين دبقوي التي استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم Allah subhanahu wa ta'ala yana magana Allah ce istajibu li rabbikum ayyuhan nas ya ku mutane ku amsa kiran ubangijin kiran da Allah yake muku ku amsa kiran Allah kamar yadda yake istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أكا. وأنه إليه تحشرون أو نوري الله استجيبوا يا أيها الذين آمنوا الله يكرا يمس إيماني يا أيها الذين آمنوا يا قوة يا قوة إيماني istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah da manzo nai, yayin da suka kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku abin da zai raya muku zukatanku ya gyara muku ruhinku ku amsa kiran Allah haka ne wa alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyarsa idan mutum bai tsaya ya Allah ba sai Allah ya tsaye da kwakwalwa ta ba ta tunanin aikin alkhairi sai mutum ya dawo gaba ɗaya tunaninsa ba addini ba sai dai wasu abubuwa na shirme wannan shi yasa Allah tsohon ta'ala a nan Allah ya kira zuwa ga mutane istajibu lil istajibu li rabbikum Allah ya ku mutane ku amsa kiran ubangijinku bil iman kiran da Allah yake muku zuwa ga imani Allah ce aminu billahi wa rasulihi aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله سبحانه وتعالى تآمنوا بالله ورسوله وتشغب دا إيماني دا الله وتشغب دا درجان تا الله دا جرم ماشي دا درجان تا دا بوتا مسوشي كدي ورسوله وزوما ما سجرجان تا دا منزنسا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودرجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya ce ku yi da'a gare shi ku yi da'a ga manzansa sannan wa tauba wato ku amsa kiran Allah wanda ya muku zuwa ga tuba zuwa gare shi Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adab na'am thumma Allah ya ce wa anibu ila rabbiku ku tattara ku koma zuwa ga ubangijin wa aslimu lahu ku miƙa waya zuwa ga Allah ga umarnin da yake ba ku eh? min qabla an ya atiya yawm tun gabanin wani yini bai zo ba wannan yini in ya zo Allah yake cewa min qabla an ya atiya tun gabanin azaba ba ta zo mu kwatsam ba saboda ka yan uwa abinda Allah yake kira gare mu mu amsa kiran Allah wajen imani da shi da manzansa mu amsa kiran Allah zuwa ga kiran da yake mana zuwa ga tuba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqradu min rahmatillahi ya qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا من رحمة الله الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أبدا الله لا تقنطوا من رحمة الله kada ku yanke tsammani ga samun rahamar Allah ku yi ta ayyuka kuna sa ran ku dace da rahamar Allah don haka ku tuba zuwa ga Allah ku amsa kiran Allah zuwa ga tuba wa ta'a ku amsa kiran Allah zuwa ga yin da'a ga Allah da manzansa yan uwa musulmi iyayen mu mata wannan shine abin da Allah yake nufi da istajibu li rabbikum yace min qabla an ya'tiya yawm abin da yasa Allah yake ku amsa kiran sa min qabla an ya'tiya yawm tun gabanin wani ne bai zo ba wa huwa yawmal qiyamah shine yin ranar kiyama allazi la maradda lahu min Allah wanda la yaqdiru ahadun ala raddihi babu wani mutum guda la maradda lahu min Allah ba a mayar da wannan yini wato ga Allah ma'ana in wannan yini ya riga ya zo to la yaqdiru ahadun ala raddihi wani mutum guda ba ya da ikon da zai iya mai da wannan yinin kuma malakun min marja'in malakun min marja'in yawma idin wa malakun min nakir Allah ce malakun min marja'in ba ku da malaba ba ku da wurin gudu yawma izan a wannan ranar yunajjikun min al'azabi ba ku da wurin gudu ba ku da malaba wadda za ta kubutar da ku daga azaban Allah wa malakum min nakirin kuma ba ku da dama laisa lakum hina izin inkarun da a wannan rana baya yiwa mutum ya yi musun zunubi ne duk abin da an da na zunubi cewa ke yi kaza ke te wuri kaza ke te kaza ki ce wa mamaki za ki na wuri kaza madadin ki te can sai ki suɗe da can ki te wuri kaza ke shi mamijin za kina asibiti ko za kina gidansu a tuwanci daga can sai ki biya wuri kaza yaya sai ki ce Allah duk na yi Allah zai gaya maka duk abin da ka yi komai da kun ga mun yi Allah zai gwada mana in ka yi musu sai a gwada ma bidiyon abin a sa maka sauti kana kallon bidiyon kana ganin sauti Allah yake cewa wa malakum min nakirin ba ku da damar da za ku yi musu a wannan rana game da zunubanku da an na haƙar jini allakun fi kitabin wahidu domin duk zunubanku an tara su cikin littafi guda an haɗa duk zunubin na mutuwa za a haɗa rako ɗin gaba ɗai na zunubanka an gane ko lam ya turku sagiratan min zunubiku ba za a bar ko da ɗan ƙarami ba cikin zunubanku wala kabira balle babban zunubi illa a hasaha wannan littafin sai ya kiyaye ya kididdigi duk abin da ake mala ce wa fi haza a cikin wannan magana irshadu akwai shiryarwa ilal musara'ati ila kulle amalin salihin cewa kowanne mu ya gaggauta komawa zuwa ga aikin kwarai ya ga cewa ya samu ayyuka na kwarai yayi لأن Abdullahi da يدري Urzulahu, Mimma له mutum bai san menene za a bijiro masa ba na shagulgulan da ya yi ba ka sani ba saboda haka abin da ake so gaba da iyaye mu mai da hankali mu tattara mu kuma zuwa ga Allah Allah ce fa in a'aradu فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم هكا. فإن الإنسان كفور الله سبحانه وتعالى yace fa in a'radu 'an al-iman idan sun kauda kai ga yin imani fala tahzan ayyuhar rasul ala ya kai wannan manzo mai daraja kada ka yi bakin ciki kada ka damu eh, ya yi na wuri ta zauna nan ta zauna nan na cewa muna tare ko fa'in a aradu anar imani idan mutane sun bijire ga imani Allah ya ce falata hazan kada ka shiga bakin ciki ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo mai daraja ala iradihi akan bijirewa da suke yi wa ma arsalnaka alaihim hafiza Allah ya ce ba mu aike ba mu aike ka zuwa gare su ba hafizan li a'malihi ka zama mai kiyayewa mai gadi ga aikinsu lasta hafizan li a'malihim ba mu tura haka zama mai gadi ba ko mai tsaro ba ga ayyukansu hatta to hasibahum alaiha har sai an yi musu hisabi Allah ce in alaika illal albala ba wani nauyi da muka dora maka illal albala ai ma alaika illal albala ba wani nauyin da muka dora ma face mun umurce ka ka idar da manzanci ka isa da sakon da aka aiko ka da shi wa qad ballaghatahum kuma ka riga ka ɗayar musu da wannan saƙon Allah ya ce wa inna a azaqana insa da rahmatan minna Allah ya ce wa inna lalle mu ji Allah Iza a al-insana yayin da muka dandana ma mutum rahmatan wata rahama min malin Allah ya ba mutun dukiya wa sihhatin Allah ya ba mutun lahiya wa gairi zalika da wannan wannan Allah ce fariha biha sai a ga mutum ta farin ciki a sai wannan bangon duniya a sai wancan bangon duniya a yi ta yawo ana jin daɗi saboda me an samu dukiya an samu lahiya Allah ya ce mutane haka al'amarin su yake idza azaqana al-insana minna rahmatan idan mun ɗanɗana wa mutum wata rahama mun ka shi dukiya ke don dukiya ni da ta rahama ce sannan wasu hatin da lahiya mun ka ba mutum lahiya mun ba shi rahama Allah ya ce to wa gairi zalim fari biha sai ga mutum na ta tinkaho yana farin ciki har da ɗiba ana yin rawa mamaki ne kawai don jin daɗin duniya wai mutum har da rawa ana wani tsalle-tsalle ana wani juye-juye wai duk jin daɗi na ya yi yawa ran da Allah ya kama ka gane baki da wayo ba laifi ba ne mace na iya mijinta rawa eh ba kwalamar rawa kika ji ba sai ki shige cikin daki ki ce ko da kiɗi rawa ko ba ku kiɗi rawa sai ke zuwa aramma ya sha rawa sai ya ga duk wata rawa da ke sanke iya inda daga ke sai mijin kina ki rufe ɗaki ki sa ta kasa ki ci yau wa na wai wallahi yau kwalamar rawa ta taso ne kuna yi ko eh ba fari yi eh baya so wa ce miki baya so wa ya gaya miki ba in yan kanawa na rawa ba yana ɗan kallawa ba a kawai ki ce mai ai kana so kuma wallahi sai na yama eh eh ba sai an sa kiɗi ba a saurara ku fahimci matsalar ba sai an sake kiri ba ba ruwanki da sa wani sauti ke a sauti yanzu ga magana ko da kiɗewa ko babu kiɗewa ba kiɗina ba kawai ki ta kwasa rawa kina iya mai shoki Kwaso a ɗaya zaki ki ta kwaso mai eh dullahi ne ba shaɗi ba ne a saurara ba nishadi na za ki sashi ba dama ki ne a sanar ɗinki ne a sanar ɗinki ne in miji ke shigo gida ki sa su yi nishadi da zara an ya shigo gida ki gaji cikin damuwa to ke zama bai same ki ba dole ne za ki duk bada da za ki ki sa shi nishadi ya yi farin ciki ki kokari ki yi wannan aikin mina na za ki yasa za ki gama ce mai wayo da dabara ba ta bari yaran su yi doguwar hira yana daga cikin abin da ya kamata ku dinga kulawa da shi yara da magariba ta yi a yi kokari a ɗaukar musu mataki shi yasa yaro ko kwanan rana ka so a ce a sai zuwa wasa babu wani kwanan rana in ka ce za ka yi kwanan rana kenan za ka doguwar hira shi sai zuwa wasa haka za a yi masa magariba na yi zuwa isha ya kwanta ya bacci kawai a saba mai da haka da ke ga mijinki zai more da shi eh musamman yan a ce mai iya shigowa ne da wuri tun da isha'i wani da ya yi isha'i ya dawo gida ko babu su eh akwai su to ke gani duk namiji da ke iya dawa da ya yi isha'i ke samu sa'a ke samu sa'a sai ke yi dillancin labarai sai ke koma mai kamar wata yan wasan fi wallahi duk waɗanda abubuwa da kuma gani ba wasa nake muku ba duk muna son su mu maza sai ke koma mai wata shali ɓarai in ba ki ke zama kunkunkun matsala walla wala za ki shiga matsala wala kake zama kunkunkun mm. komi ya ce mm mm mm Ah, haba ke samu matsala mata ba za ki wannan ba magana za ki ki zaure ki magana yi maganganun ku fahimci juna ki gani za ki ki sa ya shiga farin ciki ki daɗaɗa masa rayuwa in ya hito waje sai ya ta tunaninki yana tunanin hira da kuka yi da maganganu da rawa da ki yi mai in ya shekara ganin ana rawa ba ta birge shi duk irin wannan ga 'yan waƙoƙin na soyayya farin wata ta kalla ya zama mata sanyin idonta aka ake cewa eh duk ana yi ga waƙoƙi nan na zamani ko ba sai da kiɗi ba ku saurara duwayen nan kalamun inda ba su an kai ba ba haramun ba ne kun gane duk waɗannan kalamun inda ba a yi kiɗi ba ba haramun ba ne duk wata waƙa da kistan tana zagawa soyayya da ƙauna tsakaninki da mijinki kina iya rera mai ita ki yi zaune koki ta mai amma da sharaɗin ka a bidiyo da sharaɗin mi ka a bidiyo kar ko daga kesa shi na kake bidiyo kesa sirrin in ki bidiyo abin zai hita yanzu nan da suke dauke-dauken abubuwa suna yin rawa suna tallata ma duniya ai wannan ba a haka ai daga kesa mijin mijinki bai dace a ce daga kesa shi ba ki dauki sirrin kina yada ma duniya ke zama jaka ke zama karya ba ki san kanki ba amma ki tsaya daga kisai shi ki more ki ci moriyar mijinki lokaci ne wata rana babu damar an gane da shi ne Allah yake cewa iza a zakarar insana minna rahmata yayin da muka ɗanɗana ma mutum rahama muka ba shi dukiya ko muka ba shi lafiya da su Allah ce farha biha sai ga mutum na ta farin ciki wa in tusibuhum sayyi'atu yayin da wani mummuna abu ya sami mutane suka shiga damuwa wata musiba min fakarin kamar talauci talauci musiba ne ko ba musiba ba ne ba ku yi magana ba talauci musiba ne Allah ka raba mu da talauci Allah ka azurta mu mu talauci musiba ne talauci yana isa ai komai duk bala'in shi da ai a kan talauci Allah ka shirya muka wadatar da mu an gane wa in tusibuhum sayyi'atun idan wata musiba irin talauci ya same su wa maradin rashin lahiya shi ma ciyo da yake dai dan aikin Allah ne duka ga ciyo ya zo aiko ya an kai to shi ma musiba ce wa gairi zalika da wani wannan wa in tusibuhum sayyi'atun idan wata musiba ta same su bima qaddamat aydihim ta sanadiyar abinda hannayensu suka gabatar min al-ba'asi na sabon Allah subhanahu wata'ala fa innal insana kafur Allah ce lalle mutun kafurun juhudun mai yawan jayayya ne da ubangijinsa sahidun sai a ga mutum na fushi kai ka taba Allah kai ba daidai ba kika takare Allah abinda ya hana kika yi kin tashi auren yarki kera kina da kuɗi yayin kina da kuɗi babanta na da kuɗi an zo an kashe kuɗi an yi abubuwa daga baya jarabawa ta biyo soyayya ta koma kiyayya to daga nan dada sai haka irin wannan lokacin an dawo ana ta nazari ana wasu abubuwa na wani tunani irin wanda bai dace ba na akwai wata kujera a a samu eh? aka so ne Allah yake cewa bi ma qaddamat aydihim ta sanadiyar abinda hannayensu suka gabatar min maasi na sabo fa innal insana kafurun Allah ya ce lalle mutum mai yawan buturcewa ne juhudun sahidun mutum fa innal insana kafurun lalle mutum mai yawan musu ne sahidun mai gushi iz yu'addu sa'id amma rewa dan ba ta da kyau ba ba ta da kyau Da su je a aika a samu wata kujera na? jama muna tare ko? to saboda haka yauwa a nan ana nuna mana cewa ga irin halin da ɗan adam yake ciki saboda haka ba daidai ba ne mutum ya shiga halin musiba wadda kaka ja kanka ka dawo kana musu kana hushi Allah ya sa mu dace lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور نعم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah subhanahu wa ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin kasai da mulkin abin da ke rayuwa tsakanin sammai da ƙasai lillahi dunna Allah ne khalqan duwar halittar ki gani a duniya Allah ne ya samar da ita wa mulkan kuma Allah ke mulkarta wa tasarrufan Allah nake tasarrufinta shi yake jujjuyata ta wa tadbira kuma Allah ne yake tsara abubuwan da suke gudana duk duniya ba mai wannan aiki Allah ya khaluqu Allah yana halitta ma ya sha'u duk abin da yake so duk abin da Allah ke so halittawa Allah da halittawa ya habu liman ya sha'u inasa Allah yana ba waɗansu mutane kyautar ɗiya mata yuɗi liman ya sha'o inasan in ya ga dama sai ya ba wata mace kyautar ɗiya mata la zukura ma'ahunna babu namiji ko guda tare da su ana samu ana samu yanzu ringa akwai wadda gaba ɗaya ɗiya mata ɗaya gare ta ba ta da ɗiya maza akwai akwai mutum guda muna samun mutum guda ina take ga wata ta alhamdulillah kun gani aya ta gayi kai karara ita gaba dai mata Allah ya bata to ku saurara ku shi malamai suka ce in Allah ya kadarce mace ta zo haihuwa sai ta ware haihuwar da ya mace alamar nasara ke alamar ni alamar nasara ke alamar nasara ce wasan me yasa Allah yana so ya kurmuzar da bakar aqidar da mushrikan larabawa ke da ita na kyamar kyamaci kai kyamaci alheri kyamaci alheri yanzu yadda kuke runguma addinin ga hannu biyu maza ba sa addinin haka tsakani da Allah in Allah ya azurta ka da mace mai mutunci cikin gidanka wallahi sai ta maha goma na arziki wata rana ana zaune ta take cewa wallahi in Allah ya ruwa nan asiri na samu dama gidan gana mu duk sai na ya mai shanti in gyara mai sai kaza ya sun yanzu ba ta na ba ta fara tunanin ya za a yi ta gyara gidan uban wannan ba komi ne ba wurin mace. amma yau ɗan namiji iya samu kuɗi ba zai fara tunani ki sai ki aure ba kai ka tunani ba sai wanda Allah ya shirya ba na ce duka ɗiya maza ba amma dai da yawa a kowane da adu wannan ɗabi'a ni yanzu magana gada nake da ku na sai ya macen da ta yi aure Allah ya ruwa masa asiri wallahi da ta zo ta gina ma mahaifiyarta gida na ji da wani tassa a saba gidan nan tayi tassa a saba gidan nan ac yanzu haka mahaifiyarta tana nan cikin gidan nan cikin ac da komai na jin daɗi yariyan nan saboda daɗin dama da sassamu to melehin da allah ya baka ɗaya mace saboda haka kasancewar allah ya baki ɗaya mata wannan ba matsala ba ce ko da babu ɗa namiji an gane cikin annabawa na allah akwai annabin daga ba ɗaya mata allah ya bashi kuna ji cikin annabawan Allah ke kai matsayin annabi to akwai annabin da gaba ɗiya mata Allah ya bashi yasa yake cewa ya haɓa liman ya sha'o inasar Allah yana ba da kyautar ɗiya mata ga wanda yake so ba tare da ya ba da ɗan namiji ba wa ya haɓa liman ya sha'o zukur kuma Allah yana ba da kyautar ɗiya maza zalla a ma'ahu babu mace ko guda tare da su mata maza zalla akwai su yanzu ringa ko da ya maza zalla ba ta mace ana san Allahu akbar an nuna min wata gasa nan ita ku eh ga wata kuma gaba ɗaya diya maza ita ku kyautar da aka bata ce da ba hada mata ɗako guda ɗanan diya mace ko guda ba to wannan shi ma na tarabo kenan wanda Allah ya bata jama'a ku duba yanzu zaman ga mun samu wata ɗiya mata gare ta sallah wata ɗiya maza ko ba haka ba au yuzawwijuhum zukuranan wa inasa ko ya ya mu wasu mata ya ba su ɗiya maza da ɗiya mata akwai wadanda da wannan ga ɗiya maza ga ɗiya mata akwai su ko huɗi liman ya sha uzdaujai sai ya ba su nau'i biyu an gane a wal inas maza da mata an ji wannan nawa kenan wagga ɗiya mata zalla wagga ɗiya maza zalla wagga an cuɗanya mata maza da mata kamar wadda Allah yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya cuɗanya mai ɗiya maza da ɗiya mata Allah ya bashi an gane ko sai Allah ya ce wa yaj'al sai Allah ya sanya manya sha wadda ya so cikin mata ta zama a ƙimar bakarayewa da kwayewa ba ta yi yadda kuka yadda da wanga Allah ya ba ta ɗaya mata zalla ta yadda wanga Allah ya ba ta ɗaya maza ta yadda wanga kuma Allah ya sanya ta a ƙima kwata-kwata ita ba ta haihuwa lam yi lahul ƙudurata alal ija Allah bai ba ta haihuwa ba gaba ɗai wannan dole ita ba ta sa hannu bibi ta yadda da hukuncin Allah ke ce maki san sirrin ba akwai mata da yawa da ke ganin cewa su dole sai sun haihu su je asibitoci don a saman musu haihuwa sai haihuwa ta zama sanadiyar ne mutuwarsu yana yiwa Allah ya san cewa haihuwa ya hanga baki ita za ta yi sanadiyar ki sai Allah ya haramta miki haihuwa ya sanya ki zama a kiman wadda kwata-kwata ko barin ciki ba taɓa yi ba Allah ya sa mu dace Allah ce innahu subhanahu lalle Allah mai buwaya da da daukaka alimun ma ya khaluq Allah ya san abin da yake halittawa kuma qadirun Allah mai cikakken iko ne ala ya ma A akan halitta duk abin da yake fal wajibu abinda an wajibi an yuslima da abdu bawa ya mika waya ga ubangiji ne fi ma a dahu lahu cikin abin da Allah ya bashi wagga da aka ba ɗaya mata ta runguma hannu biyu ta ce ta gode wagga da aka ba ɗaya maza ta ce Allah na gode kar ki dawo kina cewa mm ne ko na so a ce ina da ɗan ɗaya mace dai a ke bari ke bari ke bari ya yi ki son ki ku saurara Dukkanin mu nan Allah ya yi kan kanmu ya yi samu da inda bai samu bi halittar tun da ki gabe ba baki ɗiya mace ba ya san sirrin tun da kiga ba a baki ɗa namiji ba ya san sirrin tun da kiga ba a baki haihuwar ba Allah ya san hikimar da ya sa bai baki haihuwa ba kuma sai ki je ki tabauta ga Allah sai ki rungumi ɗiyan ƴan uwa ki musu goma na arziki la'alla su kuma su ne nan gaba za su za su rungume ki saboda haka wannan mutum ya rungume hukuncin Allah shi ne a wajibi ga kowane mutum wala ya atarid alaka da'i kada ka bijiro maƙaddarar Allah kada ka dinga bijiro maƙaddarar Allah kana ta yin wasu abubuwa ana ta shige-shige a tena a tena in baki an ya baki shiga matsala li'annahu subhanahu yu'ti li hikmatihi Allah yana bayarwa saboda hikima yi. wa yamna'u li hikmatihi kuma Allah na hanawa saboda hikima duk wanda kaga Allah ya ba abu akwai hikimar da yasa Allah ya bashi abin wanda Allah ya hana ma akwai hikimar da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya hana masa wannan abin mun gane wannan ko innahu lalle shi Allah subhanahu wata'ala alimun kuna tsalle innahu subhanahu wata'ala lalle shi Allah alimun Allah masani ne bima ya khalqu ga abin da ya halitta sannan qadirun Allah mai cikakke iko ne ala khalqi ma yasha ga halitta abin da ya ga dama to ina jin kuma nan za mu tsaya ko aya nawa ya rage to ku bari mu basu sai gobe eh, eh gobe sai mu ita na eh da gani ai zan gabatar da su a a saurara a nan za mu dakata mu tsaya gobe Allah ya nuna mana insha Allah sai mu yi da surar akwai tafsiri da aka turo malaman malamanmu na ƙasa da aka turo masallacinmu na juma'a masallacin sarkin kabi alhaji ismail muhammad mera wanda shugaban majalisar malamai ba zai samu damar zuwa ba ni zan je in wakiltai to zan zo in yi karatu irin karfe goma da kwata haka to sai in takaita ku yi hankuri gobe za mu tashi goma da kwata kugo ku fito da wuri saboda in je sai in wakilce shi a rufe wannan karatun tare da ni saboda haka gobe in allah da sai mu yi da surar sai mu dakata wansa sashe in mun zo kuma ruhe karatu za a yi za a ruhe karatu ranar larba yan Allah ya gwada mu muna masu sanar da ku larba da gobe insha Allah za a ruhe karatu a saurara a saurara a takabir a takabir a takabir a daidai lokacin da muke gabatar da karatu sai ga runduna ta agaji runduna mai albarka bayan Allah mutanen kirki masu hidima saboda Allah an agaji Allah muku albarka aikin da kuke yi wa addini Allah ya ganin muku mutum na aiki ba wanda ka ba ko sisi saboda Allah to sai ga runduna agaji ta zo karkashin jagorancin shugaba na detachment ko ya zo shi ya jagoranci wannan tafiya wanda insha Allah za mu ba su abin magana su gabatar da kansu su yi mana bayanan babban sakon da suka zo musamman dai na tabbatar da sun zo su kawo mana ziyara da wasu jawabai da ya kamata mu ba su dama su yi abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna muna addu'a agaji Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara taimaka muku hidimomin da kuke mazanku da mata Allah ya ƙara saka da alkhairi sai dai kula abin da nake cewa yan agajinmu mata ya kamata a hito musu da wani tsari wanda su ma za a ƙara ba su training eh a ƙara ba su training kuma a ƙara ɗaukar yan agaji wato banda da na ɗan ɗauki matasa wayanda har training ma irin yadda maza suke mace a koya musu su ma suna cikin hijabayyansu a koya musu duk action da ya kamata su ɗauka su ma a shigo da su waɗanda da tijawan sai su kama musu aiki wannan shawara ce shugabanni na agaji da Allah ku hito mana da wannan tsari naga akwai jihar da daga sun yi haka an dauki yan agaji mata kanana kanana ana koya musu training da sauran duka abubuwa ba irin wai gun nan ba haka yan dai madaidaita yana da kyau a hito da wannan Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.